أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا ساكي سادوا أن اللوكة من البركة أيو لهدي عشرين دا هدو قوة جمادة الأولى شكرة دبو ديا دري هدو دا ثلاثين دا شدة bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyar meladiya muna cikin littafi ahkamul jana'iz wa bid'uha na babban malami muhammad nasiruddin albani Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama muna matsala ta ɗari da goma sha tara sha tara <clears throat> ma littafi yana bayani ne akan wato abinda ake yi idan aka ziyarci magabarta ko kuma abubuwan da mamaci yake amfana da su bayan ziyara ko dalilan ziyara ya faɗi guda biyu na farko shine wanda ya ziyarta zai wa'astu ya samu fa'ida iya wa'astu ya bar wasu abubuwa kuma ya ayyuka masu kyau sannan abu na biyu kuma amfanan wanda yake kunce a wannan kabarin ko a magabarta wanda suke kunce a wannan wurin na musu addu'a ya kawo hadisai da suka nuna annin salasallama ɗin din ya je kuma ya koyar a yi addu'a kuma suna amfana da wannan addu'ai sai a nan kuma yake faɗi sai ya kawo wata matsala wanda ake yi a magabarta don ya nuna wannan abin ba a yin sa yake faɗi wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha famin mala asalalahu fi sunna ya amman karatun alkur'ani a yayin da aka ziyarci magabarta ta wannan babu asali a sunna ba a samo haka ɗin ba me dalilinsa bal alhadithul mazkura fil mas'alati sabiqati tushiru bi adami mashru'iyyatiha ce kai hadisai da aka ambata a baya suna nuna mana marishin shar'anta karanta alkur'ani don inda ana karanta alkur'ani to da annabi ya faɗi suran da za a karanta da yadda za a karanta suran ko so nawa ne duka da ya yi bayani a kai kama yadda ya bayani <clears throat> mutum zai kwanta ya karanta kul huwallahu da a wuzu birabbil falagi da a wuzu birabbin nasi kama yadda ya bayani bayan salloli na yau da kullum bayan azkar karanta ayatul kursiyu da kul huwallahu da falagi da nasi kamar yadda ya bayani cikin azkar ɗin saba na mutum ya karanta su ayatul kursi da qul Allah da falaki da nasi a na masa ma haka to shi ma da ya yi bayani ayoyin surorin da za a karanta da kuma ta yadda ake so nawa so ɗaya so biyu ko so nawa da yi bayani a kai sai ke faɗi hadisan da aka ambata dukkansu suna nuna addu'o'i ne da ake yi a magabarsa bayan da aka kawo aya ko sura daga cikin alkur'ani da aka ce a karanta wannan dalili ne da ya nuna ba a shar'anta ba inda an shar'anta ibada ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga mu ya ko ya koyar da sahabbai shine abin da yake nufi a nan idh law kana mashru'atan da an shar'anta lafa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya aikata bi ma'ana da ya karanta alqur'ani wa allamaha ashabahu kada kuma ya koyar da sahabbansa don a hadisin da ya gabata a nan hadisi na hudu hadisi buraida kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al yana koya musu in sun je magabarta do da cikin abin da zai koya musu akwai wannan qur'ani ko wannan suran da za a karanta to kaga babu to da ya koya musu la siyama wa qad aisha radiyallahu anha na Aisha ma tambayansa ta yi in na je makabarta mai zan fada sai ke faɗi mata kuli asalamu alaikum ahalar diyari min almu'minina wal muslimina wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirina wa inna insha Allah bikum lalahiquna sai koya mata wannan in ba gwada sai daga nan kuma zai karanta qul huwallahu ko inna adaina ko izazul ko ayatul kursiyu ko laqad ja'akum ko wata aya da sai ce sai ke inda an shar'anta to kaga bai yi wannan ba ya <clears throat> sai koya ma Aisha abinda za ta yi wa hiya ahab min ahabbin nasi ilaihi sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana daga cikin wanda annabi mafi soyuwan mutane a gare shi don an tambaye shi wa kafi so ya rasulullah a sabban ka sai ce Aisha sai mu daga mazafa su ce babanta Abubakar radiyallahu anhuma kenan da ya koya mata amma ta ƙulu iza zaratil kubur da ya koya mata abin da za ta faɗa in ta ziyarci makabarta ayan da za ta karanta fa'allama hassalama wa du'a annabi sai ya koya mata sallama da addu'a kawai ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة بيكويا متى كراتون فاتحة با أو غيرها ko wani fatiha na daga القرآن فلو أن القراءة كانت مشروعة لشيء الكرنت القرآن أن شرعا تاشي لما كتم ذلك عن هذا أن بيقوي وانا أقريت با كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تيا يا ما النبي زي بوي bayan an riga an sani ka'ida ne ɓoye bayani a lokacin da ake bukatansa baya halatta mutum yana yin wani aiki da baya halatta yanzu ka ce ka yi shiru zuwa an jima wannan baya halatta a yanzu da yake yi sai ka koya masa ka nuna masa wannan ba a yi ba kyau a lokacin da yake yin wannan shine malamai suka ce ta khairul bayani a waqtil haja la yajuzu baya halatta a lokacin da ake bukatan ayi bayani kane bai koya mata ba kama ta karrara fi ilmin usul kama yadda yake sananne ne ilimin usul fa kaifa bil kitimani to taya ma za a boye shi gaba daya kuma walau annahu sallallahu alaihi wasallam allamahum shay'an min zalika da annabi ya koya masu wani abu na qur'ani da za a karanta a magabarta la nuqila ilaina da an nakalto mana da mun samu cikin hadisai فإذا لم ينقل, ينقل بالسند الثابت إذن هربا شرا تومنا با نقل تومنا بدا إسنادي إن دل على أنه لم يقع wannan yana nuna kenan bai taba faruwa ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to inda zai faru cikin sahabbai da wani ya nakalto wannan to tunda ba a nakalto ba to bai taba faruwa ba a zamanin sa sallallahu alaihi wasallama ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء ابن دكينون ما شرعا تابا فدن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر kada ku sanya gidajenku su zama kaman magabarta mai annabi ke nufi inda ba a karatun alkur'ani sai ce fa inna ya firru min albaitin alladhi yuqra'u fihi suratul baqara domin shaydan bai zama a gidan da ake karanta suratul baqara kenan kada ku mai da gidanku kamar magabarta ba a karatun alkur'ani ku dinga karanta alkur'ani shaydan bai zama a gidan da ake karanta suratul baqara sai ce la taj'alu buyutakum maqabira a wannan ne sai imamul buhari ya kulla babi babi da yake nuni baya halatta a karanta alkur'ani a magabarta akan wannan hadisi an gane wannan hadisi imam muslim والترمذي وصححه والنسائي في فضائل القرآن والبيهقي في شعب الإيمان وأحمد وهدي ومن حديث أبي هريرة أبو, أبو هريرة أقولكم حديث أبو هريرة فقد أشار sallallahu alaihi sallama da annabi yake nuni ila anna alqubura laysat mawdi'an lilqira'ati shar'an cewa magabarta ba wurin karatu ba ne a shari'a falidhalika hadda ala qira'ati alqur'ani fil buyuti saboda haka ya kudaitar akan karanta alqur'ani a gidaje wana naha an ja'aliha kal maqabir sai ya hana kada a sanya gidaje kaman magabarta allati la yuqra'u fiha wanda ba a karatun qur'ani a cikin su kama ashara fil hadith al akhar kama yadda nuna wani hadisi ila annaha laysa mawdi'an lis salati kuma ba wurin sallah bane magabartan wannan hadisin da ɗayan da ya gabata duk ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam huwa qawluhu sallu fi buyutikum kaga yayi daidai la taj'alu buyutakum maqabira nan ku yi sallah a gidajenku wala tattakhizuha quburan kada ku sanya gidajenku ku da su kamar magabarta idan mutum bai sallah a gidansa bai karanta alqur'ani to gida ya zama me magabarta abinda magana annabi ke nuni mafhumul mukhalafa din kenan to kenan ya dinga karatu alqur'ani a gida ya dinga sallah a gida kenan ya nuna a magabarta ba a karatun alqur'ani ba a sallah a magabarta wannan shine magana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin farko da wannan na biyu <clears throat> shi ma imam muslim ya roito hadisin wa ghairuhu da waninsa an ibn umar وهو Buhari البخاري yana cikin Buhari bi nahawi wa tarjama lahu bi qawlihi Buhari kuma sai sanya ma wannan hadisi babi babun karahiyati salati fil maqabir babi da yake bayani makaruhi ne yi sallah a magabarta mafiya malamai kamar da malamai suka yi bayani <clears throat> wata rana malami zai ce abu makaruhi a matsayin haramun kamar Allah ma a Qur'ani yakan faɗi wani abu makaruhi a matsayinsa haramun in ka duba suratul isra da Allah ya lissafo shirka zina kashe rai duka ya tattara su kana in, in kana zalika inda rabbika makaruha ana nufin makaruhi iri wanda in mutum ya samu yayi ba zai samu zunubi ba ba irin wannan makaruhi yake nufi ba to idan imam ahmad ko wasu daga cikin malamai ce karahatu kaza ma'ana tahrim kaza to irin wannan babi da buhari ya kulla kenan tunda annabi ya hana to aikata a wurin haramun ne an gane dama nahayu in annabi ce kada ka yi kaza to asalin wannan hani yana daukan haramun sai in wata karina ta zo ta nuna ba haramun bane an gane ko annabi ya yi umarni ku yi kaza wannan umarnin wajibi ne sai in wata karina ta zo ta nuna mana wannan abun ba wajibi ba ne kamar lokacin da annabi ke fari sallu qablal maghrib sallu qablal maghrib sallu qablal maghrib wa qala sallu qablal maghrib a nagarshe sai liman sha'a ga wanda yake so inda bai fadi liman sha'a ba da yin sallah kafin magriba ya zama mai wajibi to fadin sa liman sha'a karina da ya nuna ba wajibi ba ne to in ba a samu wannan iri wannan karina ba aka samu umurni daga annabi ko hani daga annabi ko umurni daga Allah ko hani daga Allah to wannan hani yana nan a matsayinsa na haramu umurni yana nan a matsayinsa na wajibi sai an samu wata karina da ta nuna ba wajibi bane kamar lokacin da Allah yake faɗi za ta dayantum dainin ila ajali musamman faktubu ku rubuta ko kaga wannan umurni matsayin sa mai a farkon sa amma a can gaba sallah ce wa in amina ba'adukum ba'adan falyu'addi allazi itumina aman ko farihanun maqbuda wal yattaqilla to sai nuna kenan wannan rubutun ba wajibi bane wanda in ka bari ka yi laifi umurni ne na mustahabbi saboda a garci sai Allah ce ko da baku rubuta ba ya zama akwai jingina ko kuma in akwai amana ba matsala to in ba haka ba wannan ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum kama ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikumus siyam ba bambanci amma a karshen aya sai ka zo aka duda in kaza ya faru ko da baku rubuta ba ba komai sai nuna wannan umurnin na mustahabbi ne to haka umurni ko hani idan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga Allah to wannan hani la taj'alu buyutakum maqabira ko kuma kada ku yi sallah a magabarta to a matsayin sa na haramu to nan Buhari da yake fari babu karayatu ba wai na nufin makaruhi kamar wajen ta'arifi na malaman usulu ma yusabu tarikuhu wala aqabu fa'iluhu ba irin wannan makaruhi ake nufi ba an gane don so aka ce maka makaruhi a bangaren malaman fiqihu abinda in kai baka da zunubi in ka bari kana da lada kaman mustahabbi in kai kana da lada in ka bari ba zunubi to nan wannan da annabi ce kada ku yi sallah magabar sai mutum ya je sallah to ya aikata me haramu yana da zunubi kenan an gane wannan wannan kenan fa ashara ila annal anna hadith ibn hadith ibn umara يفيد كراهة الصلاة في المقابر فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق باو بمبنشي وأنم باها إن كراتو لأنكم باء صلى باو بمبنشي وتوجه صلى كلمة قبري كوي تكيم مقبتا صلى شيما كانسا حرام الدين يا هنم ولذلك كان مذهب جمهور السلف wannan shine mazhaba ta jumhur mafiya idan malamai suka ce jumhur a bangaren malaman fiqh suna nufin shine maganan Abu Hanifa maganan Maliku maganan Shafi'i maganan Imamu Ahmad ba wanda ya saba sai ce maganan jumhur kenan in aka saba aka samu wani ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza to sai a ɗauka a faɗi maganan wani da wani ɗin a kawo ta amma mafiya in kace haka za ga matsalan ba wanda ya saba a cikinta ko kuma mutum ɗaya ne watakila cikinsu ya saba sauran sun yi ittifaki su uku akan wannan matsala an gane na'am ka abi hanifata wa malikin wa ghairihim دكان سؤال نقلت كراهة القراءة عند القبور وهو قول إمام الإمام قول الإمام أحمد كما جيني مقال إمام أحمد فقال أبو داود في مسائله أبو داود ينادى tambayoyi da yake ma Imam Ahmad a abin da ya shafi kihu yana ba da amsa Ke samitu Ahmad su'ila anil qira'ati inda kabri qabri fa qala la an tambayi Imam Ahmad za a yi karatu a wurin kabari sai imam ahmad ce a a ba a yi fa qala shaykhul islam ibnu taymiya fike ce da'u sirati al-mustaqim mukhalafata ashabil jahim yana da wannan littafin itiba'u sirati al-mustaqim mukhalafati mukhalafata ashabil jahim sunan littafin kenan sai wala yuhfazu an shafi'iyya nafsihi fi hadhihi almas'ala kalamun ba samo maganan shafi'i ba kan wannan mas'ala ta karanta alqur'ani kenan sakata anha imam shafi'i la la ajazaha wala karihaha bai yi shiru a kai ba samo maganan sa ba kenan samu mutum uku Abu Hanifa Malik da Ahmad dukan sun ce ba yi imam Shafi'i ba samo maganan sa kan wannan mas'ala ba in ji Shaykhul Islam wa zalika li anna zalika kana inda indahu bid'atan ya kasance a wurinsa bid'a ne wa qala malikun ma alimtu ahadan yaf'alu zalika sai ban samo ban taba sanin mutum ɗaya da yake aikata haka ba daga cikin magabata da na sani in ji maliku fa ulima anna sahabata wat ma kanu yaf'aluna daga nan ne zamu gane sahabbai da tabi'ai ba sa aikata haka don inda sahabbai sun aikata da tabi'i yayi koyi da su inda tabi'i yayi koyi da su da su irin su imam malik su ma sun samo to ce ba mu san wannan ba in ji imamu maliku rahimahullah وقال في الاختيارات العلمية شيخ الإسلام كينا دعوة كما جننسا والقراءة على الميت بعد موته بدعة أكرن قرآني أكم تتشبايا متوان سكافي ما أكيش ما قبرتا بدعاني بخلاف القراءة على المهتبر شي سابان كرن توند يزو متوا إلوك سند زي متو إنجي شيخ الإسلام الإسلام الاختيارات العلمية فإنها تستحب بياسين أنسون كرنتا مسا ياسين أكوي حديثي دي زو أكا أما حديثي ضعيفي وإنما يلتافي زي بياني أكام حديثي وتكيلا ضعف لنا حديثي بيكيغ شيخ الإسلام ابن تيمية دون ابن تيمية هنا ده للتافي رفع الملام عن الأئمة الأعلام من كرنتا شيئا وأنم أنا ورين wato ɗauke zargi daga manya-manyan malamai raf'ul malami anil a'immati al'alami sai kawo bayani me yasa zaka samu wani malami yayi fatawa sabanin hadisi sai ce daga cikin dalilai watakila malamin nan bai ga wannan hadisin ba na farko kenan zai iya yiwuwa kuma yana faruwa wanda abubakar shi kansa ya bada wata fatawa sabanin hadisi ko kuma an tambaye shi bai sani ba sai da wani sahabi ya zo ya gaya masa ga abin da annabi ya yi akan wannan to sai ce ko bai san hadisin ba to sai ba da fatawa sabanin abin da yake gan daidai wanda kila hadisi sabanin wannan ko kuma a wurin wannan malamin wannan hadisin bai inganta ba ta hanyar da hadisi ya biyo ta hanyar da malamin ya samo hadisi to sai ya saba ma hadisi saboda yana ganin sanan babu hadisi ingantacce sai faɗi da abin da yake gani to a irin wannan shi shekul islam kila wannan hadisin yana ganin sa hadisi ne a bangaren sa hadisi ne sahihi to sai yi fatawa da wannan fatawan cewa an so karanta yasin a ga wanda ya zo mutuwa saboda akwai hadisi ne sai mai littafi ce kultu yanzu wa ake magana kenan Muhammad din Albani lakin haditha qira'ati yasin ba'ifun kama taqaddama an gani hadisi karanta suratu yasin hadisi ne ba'ifi kamar yadda bayani ya gabata a baya walisti babu hukumun shar'iyyun fadin abu mustahabbi ne ko wajibi ko makaruhi ko haramun hukunci ne wannan su ake kira alhakamun hamsa ko eh to kuma ba sa tabbata sai da dalili ka faɗi wannan abin sunna ne a yi ko wannan mustahabbi ne ko wannan makaruhi ne ko wannan haramun ne ko wannan wajibi ne hukuntu ne al'akamu ahkamu al-khamsa ko to suna tabbata ba tare da nassi ba to idan muka je mustahabbi ne kenan muna da wani nassi da muke dogara da shi to sai shi babu wannan to a kira shi mustahabbi bai yiwa in ba ana da nassi ba to hukunci ne na shari'a baya tabbata sai da hukum wala yathbutu bil hadith dhaif kuma da hadisi bai rauni baya tabbata kama huwa ma'lum min kalam ibn taymiya nafsu kama yadda yake sananne ne a magana ibn taymiya shi kansa fi ba'd musannafati a sauran littattafansa wa ghairiha da waninsa wa amma ma jaa fi kitabir ruh libn al-qayyim ibn al-qayyim hada littafi kitabur ruh yayi bayani akan abubuwa da yawa wannan littafi a shafi na goma sha uku qala الخلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت مع أحمد بن حنبل كنت مع أحمد, أحمد بن حنبل ومحمد بن قدام الجوهري في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد wannan hadisi daga ibnul qayyim ne koro wannan isnadi daga wani malami da ake kira al-khallal da yake fadi shi ma Hassan bin Ahmad al-Warraq ya bashi labari shi ma Ali bin Musa al-Haddad ya bashi labari sai ya faɗi matsayinsa wa kana suduka wannan istilahi ne na malaman al-jarh wal ta'dil a bangaren bangaren ko kace thiqa ko da'if ko layyinul hadith ko saduqun ko kuma laysa bil qawi irin wa'annan duka istilahi ne in ka duba taqribu tahzim na ibnu hajar za ga wa'annan istilahat kuma ya faɗi kowane in ka ga na kira na ce mutum sadu ga irin yanayinsa ta bangaren adala ko ta bangaren hadda duka wa'annan sai ya baci to sai ya kira shi saduqan qala kuntu ma'a ahmad bin hanbal na kasance tare da ahmad dan hanbal wata rana wa muhammad bin qudama al-jauhari fi jinazatin a wata jana'iza falamma dafana almayyita lokacin da aka binne ko dufina almayyita da aka binne mamacin jalasa rajulun bariru sai ga wani mutum makaho ya zauna a kabari ya karau inda alkabar yana yin karatu a wannan kabari ga imam ahmad ga muhammad bin kudama faqala lahu ahmadu imam ahmad bin hanbal sai ke gaya ma wannan mutumin ya hadha Innal إن القراءة عند القبر بدعة دما من فدا مذهب imam Ahmad yana ganin bid'a ne su karatun a makabarta bid'a ne saboda Imam Ahmad bai taɓa samo hadisi ba to tunda babu hadisin wannan yake ya zama mai. Bidi'a kenan sai ke faɗin haka ce abin da ya sani falamma kharajna min al maqabir da muka fita makabarta قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل سي ابن محمد بن قدامة يكي قيامة Muhammad Ahmad bin Hanbal ya aba Abdullah ya kai baban Abdullah ma taqulu fi Mubashir alhalabi me kake faɗi game da malamin nan Mubashir alhalabi halabi Halab inda ake yaƙi yanzu da ake kira Aleppo a Syria ko to wanda yake daga wurin sai ce masa alhalabi shine ma'anan Halab kenan da Larabci turanci suna kiran shi Aleppo ko a wannan gari to kama ce alkanabi alzazzaki Fala sai ke faɗi fiqatun ci fiƙa ne shi ma istilahi ne na malaman hadisi yana daga cikin daraja ta biyu a bangaren wato adala kenan sun ce fiqatun qala katabta anhu shay'an ka rubuta hadisi bi ma'ana kana da riwaya daga wurinsa shi Ahmad bin Qudama yake Muhammad bin Qudama yake tambayan Ahmad bin Hanbal don Ahmad bin Hanbal ce karatu a makabarta bid'a ne shi kuma yanzu sai ke tambayansa kafiya ba shi labari sai ke tambayansa kasan malawa ne sai ce eh kana da riwaya a wurin sai ce ya kake ganin sai ce ne kana da riwaya daga gare shi sai ce na'am ina da riwaya qala sai ce to fa akhbarani bashir an abdurrahman bin al'ala bin lajlah ya ba shi ya bani labari daga abdurrahman dan ala dan lajala al-asalu al-hallaj wa huwa khada inji malam nasiruddin albani an abihi daga babansa annahu ausa shi wannan din mutumin yayi wasiya idza dufina idan har aka binne shi ay yaqra inda ra'si bi fatihatil baqara wa khatimatiha idan ya rasu to a karanta masa ta bangaren kansa suratul baqara farkon suratul baqara da kuma ƙarshen suratul baqara yayi wasiya da haka me yasa yake gaya masa ya sai dai tambaye shi mutumin tukuna ka san shi fira eh, ne eh to ga abin da ya bani yayi wasiya da shi wa qala sai ke fadi sami'tu ibn umara ya ji umar yusi bi zalika yana yin wasiya da haka din fa qala lahu ahmad sai ahmad bin hanbal yake fadi farji wa qul lirrajul yaqra shi ko ma ka je mutumin nan ci gaba da karatunsa da yake yi a wannan gabarin, da ahmad ya hana yanzu sai aka ba shi labari daga wani malami wanda yake ya san shi su ce akwai daga malamin daga babansa shi ya yi wasiya cewa in ya mutu a karanta masa farkon fatiha da ta ta ɓangaren kansa sai ce kuma ya ji ibn umar shi ma ya yi wa irin wannan wasiya to da imam ahmad bayi da wannan labari ko to sai ce to imam daga sai ce koma koma ka gaya masa ka ci gaba da karatunsa da ya hana shi wannan shine abinda ibn qayyim ya ruwaito wannan imam nasiruddin albani yana kawo mana maganan ibn al-qayyim don tunda an kawo mazhaban imam ahmad a baya wani zai iya karanta a ruh din ibn al-qayyim ya ga wannan maganan imam ahmad sai ce to ai imam ahmad da ya dawo daga wannan fatawan tashi saboda an bashi hadisi ko kenan shi yasa malam nasiruddin albani ya kawo wannan to zai gaya mana matsayin shi wannan labari din an gane wanda kamar yadda na faɗa imam ibn kasir ce amfanin kawo sabani akan abu kenan in kana kawo sabani sai ka kawo maganan mai cewa eh da mai a'a duka sai ka bi maganganun sai ka tattauna su sai ka gano sai ka ce ga matsayin wannan saboda dalili kaza ga matsayin wannan saboda dalili sai ka fidda arraji shine amfanin kawo khilafa na malamai a ban a matsala to shi yasa yake wannan din ya kawo maganan wani ba ya faɗi ra'ayinsa ya kawo maganan wani to sai ya tsaya ya daddale ya bi su bibiyan na ilimi kuma an gane sai shi fal jawabu anhu min wujubin min wujuhin amsa daga akan wannan hadisin da aka kawo da ibnu qayyim ya kawo zai zo ta fuskoki masu yawa الأول فسكة تفرق أن في ثبوت هذه القصة أن أحمد نظرا ثبت وأن قصة دقى إمام أحمد أكوي أبو اللورة imana yana shakka imam nasiruddin albani yana shakka tabbata wannan kissa din daga ahmad bin hanbal لأن الشيخ لأن لأن الشيخ الخلال الحسن ابن أحمد الوراق لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال sai na bi duk littattafan da suka yi tarjaman mutanen da suke da riwayan hadisi ji na sirrin albani ce littattafan da suke wuri na har yanzu ban ga sunan wannan mutumin din ina nuna ma babu wani mutum mai wannan sunan a ilimin ma'ana sirrin albani an gane da ya bi littattafan hadisi ya bi musnad na imamu ahmad ya bi kowane irin kutubun rijal gaba daya ce bai samu mutumin mai irin wannan sunan ba to kaga ya zama mai kenan a bangaren malaman usulul hadis majahul al'ain babu shi ma da an san shi ne ba sun halinsa ba sai ce majahulul hali yanzu sai a bincika a gano halinsa to amma to shi ya zama majahulul aini ma shi kansa ba a san kowa don babu wannan sunan don wasu kan kirkiri wasu sunaye da ba a san su ba sai su yi isnadi da su to in baka sani ba sai ka kama an ka ka bincika hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gano ba wannan sunan shi ta wannan maji ba mai wannan sunan ba zo ka ba mu labari waye shi dan mu san shi daga ina ya karbo ilimin su waye malamansa su waye dalibansa daga nan ake ganewa in bai bari koriya waje to babu wannan sunan girgiro ta akai kamar yadda ake kirkiro sunaye na kungiyoyi daban-daban daban a ba su sunaye a yanzu to akwai masu hadisi suna yin irin wannan da wanda suna so su yi wani su faɗi wata magana da suke gani ba za a yadda da ita ba in aka bi ta hanyoyin mutanen sanannu sai a bi riwayoyin mutanen nan sai a gaba wannan magana sai su kirkiri wasu sunaye daban yadda sani wani awwari awwani wani mutum da babu shi an gane ko to nasiruddin albani ce bai samu wannan sunan a tarjaman littattafan da ya duba da suke magana akan masu ruwaito hadisi wa kazalika shaykhu haka malamin sa shi ma ali bin musa al-haddad shi ma bai samu masa tarjama ba kenan mutum biyu kenan yanzu majhulai ne jihala kuma ainiya ba jihala na hal ba ko to kaga hadisi bai da bai da issa ba ta da tushe kenan shine abu na farko wa in kila sai ce lam a'rifu ban san shi ba shi ma wa in kila fi hadha sanadi annahu kana sadukan ko da yake an fada a isnadin kana sadukan kamar yadda aka fada fa inna adh-dhahira anna al-qa'ila huwa al-warraq hadha kuma mai fadin haka din shine Ahmad al-Warraq al-Hasan bin Ahmad al-Warraq shi ke fadi haddasani aliyu bin musa al-haddad wa kana saduqan shi kuma wancan malamin shi wannan din an riga an san halinsa yana da yaye yaye ana kiransa hadi bulailin komi ke yayewa sai dan dangace hadisi ne to kila shi ne ya kirkiro waɗannan sunayen ya kuma jingina ma annabi a ibn abdullahi dan umar kuma an san abdullahi bin umar wajen bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsanin bin sunnansa ake kiransa al-imam annasik ci abu koma ba ibada ba ne ya annabi yayi yi shi shi ma sai ya wannan abu ko ba ibada bane annabi ana tafiya ya sauka ya huta a nan iya zo wurin sai ya sauka shi ma annabi da ya sauka wurin sai da ya zagaya sai ya zagaya annabi da ya zo ya tsuguna shi ma sai ya tsuguna ko ba abun tsugunawa wataƙila annabi ya tsuguna ne saboda icce ko wani abu aka ce tashaddud ne wannan ibn umar ce ku banni ai ban gaya muku ku yi ba ni ne kawai zan yi wannan saboda son annabi sallallahu alaihi wasallama ko to ta ya zai wani abu da annabi bai yi ba bai bai bai bai bai faɗi a yi ba in kuma yana da riwaya to da an ruwaito ta muwatta imama duk mafiyan hadisi muwatta ma za ga annafi an ibn umar annafi an ibn umar mafiya za ka gani don malamin na imam malik shine fi maula ne na ibn umar kuma yana da ruwayoyi da yawa cikin muwatta na abdullahi dan umar din to kuma imam malik kuma yana da cikin maganganun da ba a yin wannan abun ba karanta alqur'ani a magabarta ko to da ayi ana yana yi da ya tabbata da yayi wannan shine abu na farko kenan fuska ta farko kenan asani annahu in sabata zalika anhu ce ko da ma ce ya tabbata daga gare shi din فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه to ya zama kebantacce akan abin da Abu Dawud ya ruwaito daga gare shi Wayan yantuju min min al-jam'i bayna riwayatayn anhu anna madhhabahu qira'atu al-qira'at inda al don a baya mun karanta masail din na Abu Dawud ce Imam Ahmad ce bid'a ne ko eh wannan muna da tabbaza Abu Dawud zama yana da littafi masail Abu Dawud an Imam Ahmad kuma ya ruwaito imamu hadi ce bidiya ne to kenan su yi karo da juna ko to kuma Karatu ya karanta inda kabari illa inda dafni kenan a wurin karatu in za mu iya hada ruwayoyin guda biyu sun ce ya hana karanta alkur'ani a magabarta sai dai a lokacin da za a binnewa in aka zo binnewa to za a iya karantawa in har da a ce wannan ya tabbata ko ya karhanta a magabarta tun daga na abu dawuda amma kuma lokacin da aka binne a binne wurin da aka binne ya ce za a iya yi inda a ce ma ya tabbata kenan yadda za a yi ma jami'i kenan asali na uku daga cikin fuskokin anna sanada bi hadha al la yasihu an umar isnadin da wannan isnadin baya tabbata daga ibn umar walau furida subutuhu da kace kuma mun ce ma ya tabbata an ahmad din daga ahmad wa zalika li anna abdurrahman bin ala bin lajlah ma'dudun fil majhulina to wannan abdurrahman din bin ala ina cikin wanda ake kididdige cikin almajahulina wanda ba sun ko suwaye bane kama shi bi zalika qawlu zahabi kamar da imamu zahabi ya faɗa fi tarjamatihi a cikin tarjamansa sa min almizani alittafin sa al ma rawa anhu siwa mubashir haza ce ba wanda ya roito hadisin sa sai mubashir kare kenan majahul ne malaman abin nan ba san halinsa ba to ba sa karban hadisin sa kuma shine ya kirkiro wannan magana din an gane wa min tariqihi rawahu ibnu asakir wa amma tawfiq ibnu hibban ibnu hibban da yake fadi sika ne iyahuma iyahu ma la yu'taddu bihi limash tahara bihi min at-tasahul fi at-tawfiqi yana daga cikin abin da ba a kafa hujja da shi saboda ibnu hibban malaman hadisi sun shi da abin da ake kira at-tasahul wato dan sakaci kadan wajen cewa wani thiqa ne wani thiqa ne shi abin da yasa a cikin littafin sai ce duk wanda bai san halinsa ba shi a wurin sa yana kan asali kawai kuma bangaren hadisi ba a haka bangaren maganan annabi ba a haka kamar maganan Allah in ja'akum ne fasikum bi naba'in fata bayyano maganan Allah ne madaukakin sarki to dole wani ya baka labari akan wani abu fata bayyano zai biyo baya to shi a aurinsa baya wannan idan dai aka ce maka wannan malami ne ya bincika bai gano halinsa ba sai ya dauki kan asali ne kawai ko ba gane ba kuma tabbatar da labari sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam a duba lokacin da amr bin as yake zuwa yake kawo ƙaran ɗansa abdullahi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kullum sallah dare baya bacci azumi yini kullum baya cin abinci babansa ne kawo ƙaransa amma annabi sallallahu alaihi bai tashi kawai ya fara ce ya abdurrahman me yasa kake haza sai da ya kira shi ce babanka ya kawo ƙaranka kaza kaza cin haka kake din don me at kenan sai ce eh annabi ce to a ka sani fa ka iyalanka suna da haƙƙi jikinka na da haƙƙi idanunka na da haƙƙi ubangijin na da haƙƙi a kanka ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa to wannan shine at-tasabbut kawai in ka ga mutum haka kawai ya baka labari ba haka kake karba dole ka tabbatar da labarin nan haka yake ko ba haka yake ba to ibn hibban shi kawai in dai bai san wani da ya aibanta mutum ba sai ya dauke shi akan shi kenan asali mutumin kirki ne sai ya tafi akan haka kuma bangaren labari abin da shayi maganan annabi ba a yin wannan dole a yi tasabbut ko ba gane ba to wannan shine to ibn hibban yana da irin wannan to shi yasa in ibn hibban duk ya ce wa ni fika in ba an samu wani malami ya goya baya ba malama hadisi ba sa daukar wannan tawfiqi sai su aje shi gefe sai sake dubawa sai sun samu wani malami kuma yana da wannan tasahul din walidhalika lam yu'arrij alaihi al-hafiz saboda ka ibnu hajar bai ma kalli wannan mutum ba fit taqribi a littafin sa taqrib hina qala fil mutarjam da yake gaya masa maqbulun mutum ne wanda ke maqbul yani inda al mutaba in ya ruwaito hadisi sai samu wani ya sake ruwaito iri wannan hadisi to sai a karbi wannan hadisi maqbul a wannan wuri amma in ka samu shi kadai ne ba a karban hadisinsa dun maqbul sai ya samu taba'a a istilahi ibinu hajar a littafinsa wa illa idan bai samu taba'a ba falayyinul hadith to hadisin salayyinul hadith shi ma istilahi ne wanda ba a karban irin wannan hadisin kama na alaihi fil muqaddima kama yadda ya bayani a muqaddimansa wa mimma yu'ayyidu ma dhakarna anna at-tirmidhiyya imam at-tirmidhi ma atasahulihi shi ma yana da wani tasahuli fi tahsini a wajen cewa hadisi hasan ne lamma akhraja lahu hadithan akhar da ya fiddo da wani hadisi na wannan mutumin wa laysa lahu indahu ghayruhu sai kawai babu wani hadisi da yake goya mara baya ga wannan hadisin sai ji sakata alaihi sai yi shiru wa lam yuhassinhu bai ce hadisi hasan ba sai yi shiru akan wannan hadisi tunda hadisin su shi kadai ne Abdurrahman bin Ala din kawai wannan shine ta biyu kenan الرابع توككي أنه لو ثبت سنده, سنده, سنده عن ابن عمر فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي da ma ce ya tabbata isnadin har zuwa ga Abdullahi dan Umar to zai zama daga cikin marfu ai mawquf hadisin shi ibn Umar ne kawai bai kai shi ga annabi fa to bala hujjata fi asalan ba zai zama hujja ba asali tunda ba yayi a gaban annabi bane annabi yayi shiru da yayi a gaban annabi annabi yayi shiru din Ya yi wannan wasiyan annabin ya ji ya yayi shiru sai shi hadisi ne mawquf amma lahu hukumun arraf hadisi mawqufi ana yana da hukuncin tunda annabi ya ji bai hana ba kenan ya tabbatar da wannan mas'ala da ake magana a kai to amma ba a gaban annabi yayi ba zai iya faɗi wani abu da ba daidai ba ko da ma a ce da ya tabbata din ibn umar ya yi wasiya a karanta masa farkon bagara da kuma ta ballantana ma bai tabbata ba inji nasir din albani kenan cewa mithlu hadha al-athar ma dhakarahu ibn al-qayyim aidan kamar irin wannan asarin kuma ibn al-qayyim ya sake ruwaito kuma ya ambata wa zakara al-khallal an ash-sha'bi shi mutumin wani na farkon kenan كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن سيشي أنصار متان مدينة سنكسن شيء إدم ممشين سيارسو سيسوي تكيكا وشين اختلفوا با اختلافنا نوانا يفادي كذا وانا يفادي كذا كدين غزوا يودا كل سيشي يختلف في كذا سيسوي تكيكا وجن قبر وانا متمن سنا كرن تامس القرآن مسن متمن چنده كبادة وانا labari daga imamu sha'abi kuma fa nahanu fi shakkin fi buti zalika a ash-sha'bi in malam Nasiruddin Al-Albani ce muna shakka kan tabbatar wannan ma daga Imam Az-Zahabi shi ma ai ash-sha'bi بهذا اللفظ خاصة فقد رأيت السيودي قد أورده في شرح الصدور بلفظ كيناغا إمام السيودي يازود ونن أثري دلفزي كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة أنصار متان مدينة sun kasance suna karanta suratul bakara ga mamaci wa qala rawahu ibnu abi shayba wal marwazi awradahu fi babi ma yaqulu al insanu fi marad Mauti. A ababin da ya ƙulla, babin abinda mutum zai faɗa a lokacin da ya rashin lafiya ta mutuwa wa ma yuqra'u indahu da abinda za a karanta masa thumma ra'aytu fil musannaf sai ga a cikin littafin musannaf libin abi shayba بن أبو شيبة وترجم له بقوله باب ما يقال عند المريض إذا حضر babi abun da za a faɗa ma mara lafiya lokacin da ya zo gargara fata bayyana an fi sanadihi mujalidan sai ya bayyana mani a cikin wannan isnadin akwai wani mutum da ake kiransa mujalid wa huwa ibnu sa'id ƙalal al-hafiz fi at-taqrib wa qad taghayyara fi akhir umrihi shi mutumin nan hadisin ba hadisin karbabben hadisi bane kuma a ƙarshen rayuwansa ya samu ikhtiladi sai dinga maganganu sai dinga baya gane abin da yake faɗi an gane shine ma'anan تغير في آخره wani wuri sai ce tagayyara bi akhira a ƙarshen rayuwarsa ya samu matsalan ƙwaƙwalwa kasu mutum ya girma kwakwalwarsa ya zama baya iya gane abu sai ta cakuɗa maganganu to malaman hadisi da suke bin diddigi sai su daina karban hadisi a wurinsa tun daga lokacin da suka gane bai gane hadisin ibn umar da na ibn abbasin bai bambanta su sai su tsaya to shi shine tagayyara ya yi irin wannan shi mutumin mujalidi hada annal asar laysa fil qira'ati inda al القبر ganan sai mu gane wannan ba karatu a magabar a wurin kabari ba bal indal ihtibari a lokacin da aka zo rasuwa thumma huwa ala sake ke fali thumma huwa ala zalika da'iful isnad sannan kuma a haka din ma isnadin sama rauni ne ba a hujja da irin wannan واما حديث من مر بالمقابر فقرا قل هو الله احد yana kawo mana hadisi da suka yi bayani akan za ko za a karanta Qur'ani ko wani abu a magabarta kuma yana yin ba da amsa a kansu an gane sai akwai hadisi kuma yadda na fara dole ne in za ka kawo magana ka kawo duk abin da ka sani akan magana ko dan baka kawo ba za ka kawo wani abin da ya inganta kawai sai wani ya gano wannan kuma shi sai ya rike amma in ka kawo wancan din da wannan sai duka ka tattauna a kansu ka faɗi matsayin komi kowa kowane daga cikin su to kaga da kaga wannan sai ya dama albani ya ce kaza ne ko kuma malamin hadisi wane ya faɗi kaza a kansa ko kuma za ka duba ce ba maganan sai yake yi ba cewa wane kaza wane kaza a yana na galto maganan magabata irin su Buhari irin su Imam Tirmidhi irin su Ibn Hajar irin su Imam Zahabi wanda aka san su da sanin malaman hadisi ne kuma masu ba da hukunci akan wane da wane da wane kamar imamul buhari da aka tara masa mutum ɗari goma kai kowane kuma da hadisi goma goma ce bari a gwada haddansa da kuma saninsa ga hadisan annabi da mutane a gani ana ta kuranta cewa malamin hadisi mahaddaci da zai je iraki kenan suka shirya masa wannan tarko ke bari mu gwada shi da ake ta cewa wai malamin hadisi da zai zo sai suka taru kowane mutum ɗaya cikin goma na ce ga hadisai goma ka caccakuɗa hadisan ka ɗauko matanin wannan ka hada da isnadin wannan ka ɗauko isnadin wannan ka hada da matanin wannan kuma ka cakuɗa hadisin in hadisin an ibn umar ne ka ce an ibn abbasin duka isnadin ka juya shi ka kawo na farkon cikin isnadi ka mai da shi tsakiya ka dauki na tsakiyan ka da shi farko bari mu gwada mu gani haka suka yi suka zo da suka ji zai zo bagada suna ya zo suka je suka gaishe shi kai ne ake kira imamul buhari babban malamin hadisi eh ce eh. to alhamdulillah muna da wasu hadisai ne da muke so mu zo mu karanta su gabanka don ka tabbatar mana hadisan nan annabi ne mu ji mu ma mu samu isnadi daga wurinka ce eh, to shikenan ku zo aka turo na ɗaya zo yi ta koro hadisansa gaba ɗaya tun daga na ɗaya har zuwa na biyu yana ji sai suka fara kallon shi ba bai san komi ba bai gano ba shi ko yana aje su aka kawo na biyu ya kawo gomansa aka kawo na uku ya kawo gomansa har guda goman hadisai nawa kenan Dari aka sha kuɗa su sai ce kun gama ce mun gama shi kenan shi kenan ce to hadisin ka kai mutumin farko hadisin ka na farko wanda karwaito daga wani an wani an wani ba haka isnadin sai yake ba hadisi yadda yake an wani an wani an wani an wani a matanin ka gara wata kalma da babu ga kalman da ka gara cire ta haka ya bi hadisan gaba daya daga nan suka tashi suka sumbace suka ce mun yadda kai imamu fil hadisi ne to <laughs> eh, wayannan su suke ba cewa wani ba a karban hadisinsa da wani da wani irin imamu buhari tun daga lokacin aka mai da shi imamu al-buhari a wajen hadisi hadisai ɗari aka yi masa wannan suna so su jarrabe shi ne imtihan da suka masa a iraki kenan to kuma ya tsallake wannan imtihani suka yi recommending ɗinsa a matsayin da aka bashi to shi irin shi maganganunsu yake ɗaukowa yana yin bayani da su ba maganansa ba ne sai ke faɗi wa'annan hadisi da ya zo a karanta ƙulhu Allahu ko kuma wanda ya zo wucewa ga magabarta sai ya karanta ƙulhu Allahu so goma sha ɗaya sun mawahaba ajarahu lil amwati sai ya ba da kyautan wannan karatun ga matattu utiya min al bi adadil amwati idan mutum dubu ne sai a bashi ladan kowanne mutum dubu dubun nan da ke magabartan haka zo a wani wai da sunan hadisi ko sai fahuwa fa huwa hadisun batilul mawdu'un ko sai hadisi ne na ƙarya mawdu'i wanda ƙirƙira ne aka yi aka jingina ma annabi bai faɗi wannan ba in ka ji hadisi mawdu' abin da annabi bai faɗa ba wani ya zauna kawai ya ƙirƙira kamar wani mai tallan wani abu mai yalo wata kullum a zamanin can magabata lokacin da ake tattara isnadi ya zo da kayansa ba a siya ba gobe ya sake zuwa ba wanda ya kalle shi jibi ma aka ce kai ce to bari ni na san abin da zai yi kawai sai kirkiro hadisi haddathani wa ni an ni an wa ni an abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albazin jan lima ukila la ce ba zinjan din da kuke gani duk niyan da kai kaci shi za ka samu ran sai ya kare <laughs> shi kenan ya samu kasuwa <laughs> to iri akwai masu iri to iri wannan shi ake kira maudu mutum ya zauna kawai ya kirkiri ƙarya jingina ma annabi saboda wata manufa tashi to sai ce hadisi ne maudu'un ko muktalab eh wannan shine ainihin hadisi to shi wannan hadisi haka ne ƙarya ne aka jingina ma annai abin da bai faɗa ba rawahu abu muhammad al-khallal kun gani wannan khallal tun da azumuna ta bin sa duk wani abu sai ga shi ne ke ruwaitowa ko ba gane ba ne ya ruwaito fil qira'ati ala al-qubur kaga shi yana da wannan ra'ayin watakila shi'i ne dan shi'a ne ko kuma watakila sufi ne yana so ya tabbatar da wannan aqida tashi to sai ta kirkiro hadisai da jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko na'am so gana mai so okay mun kusa garewa za mu iya garewa za mu garasa na'am to shi hadisi ne mawdu rawahu abu muhammad al-khallal fil qira'ati al-qubur والدالمي في نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه كن shi shi shi ne an aliyu riba an abai tun da kaji aliyu riba an abai magana ya gare dan shi'a ne yana so ya tabbatar da aqidan shi'a na sallah da bauta a wajen magabarta to shi yasa yake kirkiro wannan hadisi yana jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi wancan khallal din do ya ruwaito hadisi wannan imam dalu ya ruwaito hadisin daga abdullahi dan ahmad dan amir daga babansa an aliyu riba kaga jikokin aliyu ne cikin ahlul baiti kenan an aba'ihi daga iyayensa don su haka isnadin su yake haddathani an aba'i haka sai su fai ma iyayensu kariya ko kuma kakanninsu daga iyayensa to su waye iyayensa dole mu san su waye ne indai ba sahabi ne dole mu san ko waye ne don malaman hadisi su sashi a mizani ga ko za a karbi hadisinsa ko ba za a karba ba don yanzu an ce ya ruwaito ne daga iyayensa kenan ba ɗaya bane ba biyu ba ba uku ba an gane to a malawa hadisi in mutu ya faɗi haka muna so suwaye ne iyayenka sabbai ne eh ba mu da matsala da su ba sabbai ba ne eh? dole mu bincika mu gane waye ne meye matsayinsa yaushe ya rayu waye sa sun haɗu da sa shi ma wancan din ya haɗu da malaminsa da ya bashi labari wannan dole ne a kiyaye hadisin annabi da wannan shi yasa abdullahi ibn mubarak yake faɗi al-isnadu min ad-din laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a ce isnadi yana da cikin addini in ba don isnadi ba kowa sai ya faɗi wanda ya so sai ya faɗi abin da yake so yaron nan kawai sai ce abokar gumi ya bani labari sai mu yadda eh wanda ke zaune nan eh me yasa bai kai lokacin da abokar gumi ba to ba don isnadi ba kowa sai ya faɗi abin da yake so wani kawai sai ce annabi ya bani labari sai ya karba wane mutum wa ya gaya maka sai ya faɗi wane ciwa ya gaya masa sai a bi diddigi waɗannan wane har zuwa ga sahabi mu ga kowannen ya ga malamin sam sun haɗu bayan sun abin nan duka wannan yana daga cikin al-isnadu a hadisi ke sa malaman hadisi ba sa bari ayi annabi karya ko guda ɗaya albani wannan ilimin shine ya sani shi yasa yake inda yake bi yana fita a wannan bangaren na ilimin hadisi to ya ɗauko magana sai mu ga kaman Ba ta mana lokaci yake ba bata lokaci ba ilimi ne mai zaman kansa wanda ya kamata duk wani mai duk wani fanni na ilimi dole sai kana da hadisi kowane iri don ko da sira tarihi da za zaka tabbatar sai kana da isnadi zai tabbatar da wannan tarihi in tafsiri ne zaka je daga ibnu abbas sai kana da isnadi daga hadisi ko ba gaba in aqida ne zaka tabbatar sai kana da isnadi na hadisi akan wannan aqida da kake so ka tabbatar to kaga ilimin hadisi shine komai dole ne sai da shi kafin a yi a wani abu na addini ba wani ilimi da kake cewa wai babu hadisi a kansa bai taba yiwuwa don komai yana tabbata ne da isnadi kuma wannan isnadi shine ma'anan hadisi da zai tabbatar da shi shi yasa wanda basu damu da shi ba komai suke yayowa kai suna jingina ma addini kuma hadisi ba addini ba haka yake ba dole a kare addini annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya faɗa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar wanda mun ƙarya daga gando ya sun za a masa imam suyudi yayi wani littafi ana kiran shi miftahul janna sai ke faɗi a wani hadisi da aka ce annabi ya faɗa wai sayuk zabu alayya da sannu za a mun ƙarya don sai sai faɗi wasu maganganu guda biyu da ba su da mafita duk yadda za a yi su ce wannan hadisin da ake cewa annabi ya faɗa za a mun garyan shi idan har ya tabbata da gaske ne da isnadi ingantacce annabi ya faɗa ce to tabbas sai an masa garyan dole malamai su tashi wajen kare garyan da za a ma annabi in har ya tabbata annabi ya faɗa sai idan kuma har bai tabbata annabi ya faɗa ba to an fara masa gariya daga wannan nan ma dole malamai su tashi <laughs> an gane to ba mafita kenan ko dai ya tabbata annabi ya faɗa din sai zabu alayya za a mun ƙarya to tabbas sai an masa ƙaryan dole a tashi a kare wannan ƙaryan ko ko kuma annabin bai faɗa ba ƙirƙirowa aka yi to daga nan an fara sai ce to kuma gashi haka din ne ƙirƙirowan aka yi ce to ga dole malamai su tashi kuma ko ba gane ba to kaga dole ne a ce za a ma annabin ƙaryan wani yana nan zaune kawai yana kallon mutane ina zai bullo musu kamar wasu mutane wani mutum da ya zo mana mai sai da magani ya zo sau biyu kusan a masallacin mu na nan a inda muke nan kuserot sau biyu yana zuwa ƙarya da yake diga ma addini da ƙur'ani da Allah ba wanda bai magariya ba don dai sai da magani sau wai daga Kano yake ya zo tun na farko tun tun tuni sai sai ya sake canza kaman ya lokaci ya zo da jallabiya da dan hula a matsayin shi na malami yanzu kuma sai zo a matsayin sa bature da court ya canza kama ya dauka ba za mu gane shi ba wai ba inda bai zagaya ba ce a duniya shi likita ne mai magunguna an tura su menene taiwan an tura su china an tura su egypt akwai wata makaranta a cairo wanda ita ce duk wani likita ƙwararre a cairo daga nan ya fita shi ma nan ya tafi sannan ya je saudiya ya je jidda shi kullum kamar ranar asabar da lahadi bai da hulɗa da 'yan najeriya da larabawa kawai da wani ma'a ne shi ko a waya <laughs> ko ta'al baya ji kuma sai ya yayi nan sai ya za a kama shi sai ya waske kasu suna da wayo to haka ya yi ma'annabi gariya ya yi ma'allan ma gariya wai da suka je Taiwan an kai su wani tafki wanda wannan ruwan duk wani magani na duniya da wannan ruwan ake yinsa to ya ɗibo wannan ruwan kun san tafkin nan na menene wai annabi ayyuba lokacin da ya rashin lafiya ba an ce urkub birijilika ba da yayi haka sai ruwa ya fito wannan ruwan aka killace shi a Taiwan ba mai ganin wannan sai likitan da wata ƙasa ta ya tura officially kafin a kai shi wannan wurin to shi ya je wurin daga ciki da ya gama sai ta je to a kenan akwai annabin da ya rayu a Taiwan har yanzu kuma ba musulmi ko ɗaya a taiwan daga ciki ya sake akwai wata mata kuma wai sunanta asida wanda mu taba jin a tarihi ba ta zo a zamanin annabi ta samu annabi amma bata musulunta ba ta ba annabi magani daga china ta zo ce uzu billahi amma dai bambanci ba da ya gama na tashi duk na warware annan abubuwa na ce gariya ne kaza in dai ba a tarihi ba wani annabi aka samu ya rayu a taiwan wannan kaga yayi ma Allah ƙarya yayi ma alqur'ani ƙarya ko ba haka ba ce kuma babu wata mata da sunan asida a tarihi wanda littattafin tarihi da basu kawo ta ba zo wajen annabi ta ga ba annabi magunguna ko akwai to haka za su ƙarya ƙarya ya yi ma na farkon da ya zo bai san cewa na jami'a islamiyya ba har jami'a islamiyya ya yi ma ƙarya ke a jami'a islamiyya in ka kai wani mataki na ilimi kusan ƙarshe to sai kai ka wani lungu a koya maka sirrin hada magunguna a alkur'ani kai mutane Allah sai dai a hankali to idan ya samu irin wannan mutanen da ba abun nan ba maganin shi duka zai gare abin da ya faru a ranar wani mutum da muke tare da shi irin na naira 200 biyu din nan sai da ya si kusan na dubu biyar <laughs> amma da ƙarshe ai da na gaya masa ya mai da ya karbi kuɗinsa ni ce wannan zai ce in dai zai ma annabi ƙarya to duk magungunan na ƙarya shi kai za ka ayyata ne sayyidullah to ka irin wannan abubuwa dole ne musulmai su kula mai sai da magani ma sai da abubuwa wasu irin sun kore irin wannan mutum ya kore ya samu wani wuri wallahi sai ya buge mutane kawai karbi kuɗinsu ya ƙara gaba da kowane bangare da mota ya zo da sassa kuma sallah su asubahi yake zuwa bai tunani kila bai kila ma ya taba zuwa wannan masallaci ya goda zai da ya tayi zai nasiha ne zai yi da sunan addini daga nan sai ya fara kawo wannan ƙarya ya kawo wannan ƙarya ya kawo wannan ƙarya haka yake yi to yayi ma alqur'ani ƙarya baya tsoron Allah na masa nasiha dai ce ya sake dawa zamu hada shi da wayan sanda to sai ya nuna man takaddansa na likitancin da ya karanta ce ya karanta har an tura shi Taiwan ya je wannan tafki da annabi ayyuba ya yi kafansa haka ruwa ya fito sagairullah so wayan na abubuwa haka so akwai irin wannan malaman tun tun tun tun tuni shi yasa annabi din yace a kare hadisin sa a kare addini na ga insha Allah zamu zaya a nan zamu sa a sati mai zuwa a wannan matsala zamu taso daga wa amma hadithu man marra bil maqabir din nan an gane نعم استغفر الله